بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ومعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للإيقاف حتى يمكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما القائلون بالتقليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل الكلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فإنهم لا يجتمع في الشك الواحد ثواب وإيقاف وحسنات وسيئات بل من أصيب لم يعاقب ومن أوكب لم يصب ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرا ليس, ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضيع وينبني عليه أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يدهك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فهذا نعم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 na ranar talata da laraba sha tara ga watan jimadar akhir a ashirin da tara ko Ashirin da tara ga watan jimadar akhir jimadar ula hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da da da dari hudu ashirin tara wanda kuma ya daidai da uku ne ya daidai da uku ga watan shida shekarar miladiya ta takwas. a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin al-tuhfatul al-qalbiyya fil a'mal shaykh al-islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shine majalisin mu na majalisin mu na hudu malam yana cewa wa amma zalimu li nafsihi من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره لما أمن تابع ابن تيمية يا أوكو بياني أكم ودن نمنا تاكير ولا أوكو mataki na wanda yake azzalimu li nafsihi da wanda yake al-muqtasid da wanda yake as-sabiqu bil mana magana cewa al da astabiqu bil khairati bi idnillah waɗannan duk suna cikin waliyan Allah waɗanda suka tattare takawa da imani waɗanda su ne waliyan Allah na gaskiya su ne waliyan Allah na hakika kamar yadda Allah ya kira wasu waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace to amma az-zalimu li nafsihi shine kaso na uku din az-zalimu li nafsihi shine wanda yake zaluntar kansa min alil imani wanda shi ma yana daga cikin muminai azzalimu da nafsihi zai iya yiwa ya zama baya cikin muminai kamar kafiri wanda yake zalunta kansa kamar da Allah ce kafiruna hum adh-dhalimuna kafiri ma azzalimi ne domin ya cuci kansa ya hana kansa ta yi imani ga Allah to wannan azzalimi ne kuma zalincin sa babba ne domin duk kafircin da duk abin nan abin da yake ya kai kafirci to wannan zalunci ne wanda yake mai girma Abin da yake aikin shirka ne wannan zalunci ne mai girma saboda ka kafiri azzalimi ne sannan kuma mai saban Allah shi ma azzalimi ne sai dai zaluncin sa bai fitar da shi daga cikin da'ira ta mu'minai ba shine malam yake wa amma zalimu li nafsihi min ahli imani amma azzalimi wanda yake cutar kansa wanda kuma yana daga cikin masu imani fa ma'ahu min wilayati Allah bi qadri imani to shi ma yana da walittaka ta ubangiji gwargwadon imaninsa yana da mataki ko matsayi na wani taka gwargwadon abin da yake tare da shi na imani wata kuwawu da tsoronsa ga Allah domin wanda yake mumini mai saban Allah ba za ka raba shi da wani kaso na imani tattare da shi ba ba za ka raba shi da wani kaso na tsoron Allah tattare da shi ba duk da cewa imaninsa yana da nakasa hakanan takawarsa ita ma tana da nakasa to gwargwadon imaninsa da gwargwadon tsoronta ga Allah haka nan gwargwadon walittaka ta ta take kama ma'ahu min diddi zalika bi qadri fujurihi kamar yadda yana da kishiyar walittaka din wato yana da kishiyar yayya ga addinin Allah gwargwadon abin da yake tare da shi na fajirci wato mutum guda zai iya zama ta wani bangare yana da wani sashi na walittaka ta wani bangare kuma yana da sashi na fajirci na fasikanci shine ma da yake idh shakhs al-wahid qad yajtami'u fihi al-hasanat المقتضية للثواب والسيئات والسيئات المقتضية للعقاب mutum guda ɗaya zai iya ya haɗa ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa ya samu sakamako kyakkyawa daga ubangiji yakan kuma ya zama yana da ayyuka marasa kyau munana waɗanda za su sa ya gamu da ukuba ta ubangiji wato mutum ɗaya yakan iya tara alhasanat wa sayyi'at a lokaci guda yana da hasanat yana da kuma sayyi'at wa akharuna khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'at wannan ya hada ayyuka masu kyau waɗanda ta fuskar waɗannan ayyukan za ka iya cewa yana da wani bangare na wadataka sannan kuma yana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne so kuma ta fuskar su za ka iya kira shi fajiri ko fasiki wasu to mutum ɗaya zai iya tattara waɗannan ɓangarorin guda biyu sai ka so shi saboda abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah kamar yadda aka buƙace ka kaso dukkan wani waliyi haka nan kuma sai ka ƙi shi ta ɓangaren da yake saba wa Allah wato saboda abin da yake tattare da shi na saban Allah ta nan ɓangaren kuma sai ka shi wato mutum ɗaya za a iya san shi ta fuskar tsoronsa ga Allah da ta za kuma a iya kinsa ta fuskar sabawarsa ga Allah da kuma ainihin mafiyarsa shi ne yake hatta yumkina an yusaba wa yu'aqab zai yi mutum ɗaya a satanka masa kuma a yi masa ba kamar waɗanda za su je wa Allah suna masu laifuffuka laifuffukan da bai kai kafirci ba waɗannan idan Allah maɗaukakin sarki ya so zai shigar da su wuta ya yi musu uquba gwargwadon laifuffukansu sannan kuma ya fitar da su ya sa su aljanna ya sakanka musu da aljanna gwargwadon ayyukansu na alkhairi kaga mutum daya ya hada duka biyu an yi masa ukuba an wanke shi daga laifukan sa miyagu an kuma sa shi gidan aljanna a sakamakon ayyukan da ya yi na alkhairi mutum guda yakan iya zama ya hada waɗannan fuskoki guda biyu malam ce wa hadha qawlu jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ita ce maganar da dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka faɗa wa immatul islam da shugabanni malamai na addinin musulunci wa ahlus sunnati wal jama'a da kuma ahlus sunna wal jama'a dukkanin su gaba daya suna da irin wannan akida ta cewa mutum daya ta wani bangaren zai iya zama masoyi na Allah zai iya zama waliyin Allah ta wani bangaren kuma ya zama fajiri ko fasiki zamantowar ka fadiri ko fasiki bai hana ka so shi gwargwadon abin da yake tattare da shi na imani da takawa wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗa kaga wannan shine tsantsar adalci mutumin da ya kyautata ta bangaren da ya kyautata sai a yaba masa a dakan ka masa gwargwadon kyautatawarsa inda kuma ya muna na sai a yi masa ukuba gwargwadon muna nawarsa amma ba za a dubi bangaren muna nawar shi kadai ba a manta kuma da bangaren kyautatawar shi yasa ya ce ahlus sunna gaba ɗaya abinda suke faɗa kenan tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa yau abinda ahlus sunna suka yarda da shi a matsayin a matsayin akidar su kenan alladheena yaquluna waɗanda suke cewa innahu la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba a shigar da wanda yake da eh, wato gwargwadon kwayar komayya na imani a zuciya a shigar da shi wuta kuma a dawwamar da shi a cikin wuta duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da kuwa gwargwadon kwayar zarra ne to wannan zai shiga wuta a kona shi gwargwadon zunubinsa wannan imani kuma zai zama sababi da zai sa Allah madaukakin sarki ya fito da shi daga cikin wuta a sa shi gidan aljanna a dalilin wannan imani sauraka dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa ko yaya imanin yake ko mun kankantar imanin matukar imanin bai gushe gaba ɗaya ba to ba zai dawwama ba a cikin wuta kamar yadda kafirai da munafukai suke dawwama a cikin wuta wannan ita ce aqidar ahlus sunna la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin lil iman wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na imani to ba za a dawwamar da shi a cikin wuta ba ko da ya shiga to akwai ranar da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna saboda ayyukansa saboda imaninsa wa amma alqa'iluna bit takhlidi min al والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة ما ليش أما وأن سكي شيوا ذا أدومر ذا أدومر بمن ساقو إليه يشجع شكو متايا شجع جنفر أبدا باب لا نرفتا كمر خوارجاوة أنت واري وأن sun kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta sayyidina ali sun kafirta muawiya da tawagarsa sun kafirta dukkan wani wanda yake aikata sabon Allah dukkan wani wanda ya aikata sabon Allah a gurin kawarijawa ya kafirta wanda ya shage a gurin su kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya sata kafiri ne wanda ya karya kafiri ne dukkan wani sabo wanda za ka kira shi kabira idan mutum yayi a gurin kawarijawa ya kafirta to waɗannan ba sa bisa aqida ta ahlus sunna ba sa bisa aqida ta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su a gurin su wanda duk ya aikata aiki na kabira saban Allah babba shan giya ko zina ko sata ko karya ko annabimanci ko yaudara ko ha'inci duk wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to zai shiga wuta in ya shiga wuta kuma ya dawwama kenan har abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda ba za a fitar da karuna da da da karuna da hamana da abu jahal ba dukkanin su za su dawwama a wuta waɗannan dawa suke faɗar haka haka nan al-mu'tazila su ma abin da suke faɗa kenan mu'tazilawa su ma abin da suke cewa kenan wanda duk ya shiga wuta daga cikin masallata to ya shiga kenan matukar da ya aikata laifin da ya kai shi wuta to in ya shiga kuma babu ranar fitowa bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qiblati abinda suke cewa dukkan wani masallaci mai kallon al-qibla yayi sallah in har ya shiga wuta to ba zai fito daga wuta ba har abada wa annahu la shafa'ata lir rasuli sallallahu alaihi wa sallama kuma babu ranar da babu ceto na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a gurin su babu magana ceto wanda ya shiga wuta ya shige ta ne bisa cancanta babu yadda za a yi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihin bawa ya zo ya cece shi ya fito da shi daga wuta so ba su yi imani da shafa'a ba ba yi imani da wannan ba wannan kuma ya saba wa aqida ta musulmi a da sunna waɗanda suka ce dukkan wani wanda ya shiga wuta zai iya samun ceto da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matukar dai akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto haka nan malaiku za su ceto haka nan salihan bayi su ma za su ceto sannan da ƙarshe rabbul izzati gaba ɗaya shi ma zai ceto bayan cikin waɗannan to a gurin khawarij da mu'tazila babu maganar ceto domin ceto abin da yake nufi wanda ya shiga wuta a fito da shi ko kuma wani wanda ya cancanci ya shiga wuta amma a dalilin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama a tsirar da shi ya fasa a fasa sa shi a wuta ubangiji ya je masa laifukansa ya biya masa irin basussuka da ya ci na ainihin zunubai da laifuka da ya ma wasu bayan Allah ubangiji ya biya masa wannan a ranar gobe kiyama a kai shi aljanna su ba su yarda da wannan ba mu ahlu sunna mu muka yarda da wannan suka ce babu cito ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wala ghairihi wani sama ba zai cito ba tunda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk martabarsa da matsayinsa ba zai samu ceto ba ila ga wani wanda bai kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kaga shi babu yadda za a yi ya ceto fi ahlil kaba'iri ga waɗanda suka yi manya manyan laifuka la qabla dukhulin nari la ba'daha su ba su yadda bace sannan za a yi shi kafin a shiga wuta ko bayan an shiga wuta su a wajen su matukar sai mutum ya yi aikin laifi ya cancanci shiga wuta to tabbas babu makawa sai ya shiga wuta din ba da za a yi a cece shi sannan kuma bayan ya shiga din babu makawa sai ya ba a ciki babu yadda za a yi wani zo ya cece shi wanda ita ce aqida ta khawarijawa ita ce kuma aqida ta mu'tazilawa khawarijawa da mu'tazilawa sun yi ittifaki sun haɗu akan kudiri guda daya akan aqida guda daya a ranar gobe kiyama su a wajen su a ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk da cewa a nan duniya sun sha bambam ta fuskar yin hukunci ga wanda yake aikata kabira a gurin khawarij dukkan wani wanda yake aikata kabira kafiri ne kai tsaye matukar ya aikata kabira to ya fita daga da'irar musulmi wannan shine hukuncin da kawari suka bashi a duniya don haka ba za a yi mu'amala ta ba ba za a mu'amalance shi ba mu'amala irin ta musulmi don haka ba za a aura mata ba idan mace ce ba za a aure ta ba saboda ba musulma bace haka nan idan mutum da ya aikata kabira yana tare da matarsa to ya yi dole a raba shi da matar shi ƴaƴansa ba za su ci gadon ba ita ba matar ba za ta ci gadon ba shi ma ba zai ci gadon wani na kusa da shi ba sannan kuma idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi ba wannan duk hukunci ne da dawa suka yi ma mai aikata kabira duk wani wanda zai aikata babban laifi a gurinsu to wannan shine hukuncin sa a duniya mu'tazila sun sun masa sassauci suka ce a'a mu ba za mu ce da shi kafiri kai tsaye ba za mu ce yana nan tsakankanin kafirci da imani shi bai fada cikin kafircin ba mu kira shi kafiri ba kuma ya bar katangar imani yana da dan zaman katanga shi baya nan baya ta saboda haka bi manzilatin bainal manzilatayn saboda haka shi fatiki ne amma ba za mu ce masa mujini ba ba za mu ce masa kafiri ba to tunda ba su ba shi sunan kafirci ba kaga ba za su bashi hukuncin kafirai ba ba za su raba shi da matar shi ba ba za su hana cin gadin shi ba ba za su hana ainihin ai masa sallah ko abin da ya sha makamantar musulmi ba in sun yi haka to sun bashi hukuncin kafiri ko da ba su kira shi da suna kafiri din ba to sai ba su yi haka ba don haka sai suka yi masa sauki a nan duniya suka karara masa suka daga masa kafa amma a lahira sai suka haɗa kai da kawarijawa da mu'tazilawa suka ce in ya shiga wuta babu mai fito da shi kuma ba makawa sai ya shiga din to wannan ita ce aqida ta khawarijawa da mu'tazilawa ɗan babu sassauci ka wannan aqida tana da wahalar wato saboda a ce kana mutum ba ma'asumi ba kai kuma ka rungumi wannan aqida ai kada abin ba zai yiwu ba saboda za ku ta ta juna ne a juma wani zai ce ya ga wani yayi wani abun ba daidai da kai magana kai dan kuskure kafa ɗaya ba daidai ba ce yayi ƙarya don haka ya kafirta ka fara sai ai waje da mutum kaga matsalar in aka yanke masa hukuncin kafirci to dukkan wani hukunci na kafirci ya hau kansa in ta kama ma za a iya yakansa a kashe shi jinin ya halatta wannan shi ne aqidar khawarijawa saboda haka ne suka ta yaki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaki sayyidina Ali sai da Ali shi ya karya garkuwar su a waqatul nahrawan wanda wata mun taɓa a wannan gurin mun taɓa magana sanda abda ali ibn abi talib ya tura musu abdullahi dan abbas ya je ya da su akan masakidin su fa indahum a gurin waɗannan mutane ko kungiyoyi guda biyu la yajtabi'u fi shakhs al-wa'id thawabun wa iqabun sakamako da ukuba ba za su taba haduwa tattare da mutum guda ba ko dai a bashi samu kaba ko a sashi aljanna ko kuma ya gamu da gamansa a sashi wuta amma wai ya shiga wuta sannan daga baya fito ya shiga aljanna su ba su yarda da wannan ba wa hasanatun wa sayyi'at su a gurin su babu maganar wani ya hada hasanat ko ya hada sayyi'at dole ne ko ne ya zama hasanat tsantsa ko su zama sayyi'at tsantsa bal man usiba lam yu'aqab su a gurin su duk wanda ya cancanci sakamako har aka sakanka masa da aljanna to wannan ba za a yi masa hukuma ba wa man uqiba lam yusab wanda kuma har aka yi masa hukuma to ba za a saka masa da aljanna ba wato dole ne ɗaya zai ɗauka ko dai aljanna ko kuma wuta in yayi aljanna to ya tafi kenan in ya shiga wuta kuma na ma tafi kenan ابن تيمية يقول ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة dalilai bisa wannan ka'ida da ya kawo ka'ida da ya kawo ita ce ka'idar baya cewa ash-shakhs al-wahid qad yajtami'u fihi al-hasanat al-muqtadiyatu lis-sawab was-sayyi'at al-muqtadiyatu lil-iqam wanda ita ce ka'idar da ahlus sunna suke da ita mutum guda zai iya zama yana da halaye ko ayyuka na kwarai waɗanda za su sa a sakarka masa yana da kuma ayyuka marasa kyau wanda ba su kai kafirci ba wanda za su sa ya cancanci hukuma shi kadai zai hada hasanat zai kuma hada sayyi'at kamar yadda Allah ya faɗa su amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan akida ita ce ta ahlus sunna ita ce al-aslu inda ibn taymiya yake nuni zuwa gare shi yace wannan ka'idar akwai ta a cikin alqur'ani a dalilan ta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i salaf wato haduwar magabata yace dalilai ne masu yawa idan muka duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa أربع من كل فيه كان منافقا خالصا ومن كانت ومن كانت كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما يجي صلى الله عليه وسلم أتشمل حديث الصحيح وإن عبد الله بن عمرو يروي توشي أنا أتشمل صحيحين ما يجي يجي سوى abin nan sifofi guda hudu dukkan wani wanda ya tattale su to ya zama munafiki tsantsa duk wanda ya zama yana da sifofin nan guda hudu gaba ɗaya tattare da shi to munafiki ne tsantsa idan haddasa kadaba san da zai yi magana to sai ya share karya wa idza wa'ada akhlafa in ya alkawari zai saba wa idza tumina qana in an amince masa zai haici wa idza ahada gadara in an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya waɗannan sifofi guda hudu manzo Allah ce duk wanda ya tattare su ya zama munafiki tsantsa wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda hudu ko sifa biyu daga cikin hudu to yana da wata sifa ta munafiki har sai lokacin da ya barta kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kasa masu kulice waɗannan sifofi ko masu ɗauke da wannan sifofi zuwa biyu kaso biyu akwai wanda yake zai zama yana da sifofin gaba ɗaya to wannan munafiki ne an za kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kana munafikan khalisan sannan yake wanda kuma yake da sifa ɗaya ko biyu wato wasu sifofin ba duka ba daga cikin waɗannan sifofin to yana da wata sifa ta munafiki kaga ba a kirawo shi munafiki tsantsa ba don haka yana nan tattare da imaninsa ta wani bangare kuma ya tattari wata sifa ta sifa ta munafikai an gane ku? kun ga a cikin hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai wanda yake munafiki akwai kuma wanda yake da sifa ta munafiki akwai wanda yake munafiki ne akwai kuma wanda yake da sifa daga cikin sifofin munafikai wannan ba a kiran shi munafiki an gane ku? duk da yana da wata sifa daga cikin sifofin guda shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama ya kasa biyu ya kasa su biyu yace wanda yake da sifofin gaba daya shine munafiki sansa wanda kuma yake da wata sifa daga cikin sifofin nan yana da wata sifa ta munafiki bai ce da shi munafiki sansa ba kaga wannan dalili ne da yake nuna mana cewa mutum daya zai iya zama ta wani bangare ya kunshi wata sifa mara kyau ta wani bangare kuma ya kunshi wata sifa mai kyau annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin sahihaini yana cewa arba'un fi ummati min al-jahiliya arba'un sifofi guda hudu daga cikin sifofi guda a cikin al'umma ta suna daga cikin sifofi na jahiliya wato sifofi na mutanen jahiliya waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka masu bautar wani Allah sifofi ne guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai fil wa fil والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم wato sifofin nan guda hudu sifofi ne na jahiliya suna daga cikin sifofin da za a ke samu a cikin al'ummata ce alfakuru fil ahsab mutum ya dinga wato alfahari da kafafa da ainihin asalinsa shi dan suwa da ne dan gidan wane ne dan dan dangi ne wannan duk yana daga cikin ayyuka na jahiliya mutum ya dinga alfahari da asalinsa sannan alfaru fil ansab sukan nasabar wani mutum a ce ga mahaifinsa wani ya dinga suka a ce ai ba mahaifinsa bane ana jin ma ba ba ubansa bane kawai haka nan mutum ya dinga sukar nasabar wani wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan an ya hato alal mayyit kuka ga mamaci ba kuka da zubar da hawaye ba a kuka na babatu da da hargowa wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan kuma al-istisqa'u bin wato a yi ruwa wasu suke taurari kaza su suka yi mana ruwa tauraro kaza su yi mana ruwa wanda duk aiki ne na jahiliya Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana iya a same su cikin al'umma ta kaga duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan tattare da shi aka same shi yana irin kuka haka a gaba mace kuka wanda yake ga da miliya na harguwa da hayaniya wannan yana da wata sifa ta jahiliya amma ba za ka ce da shi kafiri ba dan yayi kuka da sauti madaukaki ga mamacinsa ba za ka kirawo shi kafiri ba haka nan dan ya soki nasabar wani ba za ka ce masa kafiri ba ko dan yayi alfahari da asalinsa ba za ka ce masa kafiri ba amma kuma yana da wata sifa daga cikin sifofi na jahiliya kamar yadda ya faru ga Abu Zar al-Ghifari yana nan cikin sahih al-Bukhari hadithun al-ma'ruf yake cewa wata rana na je Arrabaga Arrabaga wani gari ne kusa da Madina inda Abu Zar ya zauna bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ya rasu yake ya je rabada wannan kauye sai ya ga abuzar tare da wani bawansa abuzar yana yana wato sanye da wani gado irin wannan gado shine shi ma bawan nasa yake sanye da shi sai yake ya abazar da ka ɗauki wannan gwadon ka daura shi a matsayin kwarjalle kaga da ka samu cikakkiyar cikakkiyar shiga ga gwado ga kuma da ka ɗaura iri ɗaya wato ka samu abin da ake cewa al al'ulla wato cikakkiyar shiga sai ya a a a ina ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai yake ba shi labari ya ce wata rana magana ta haɗo ne da wani daga cikin bayi mahaifiyarsa ba ajaliya ce mahaifiyarsa ba ba balarabiya ba ce fa ayyartuhu bi ummi sai na aibace shi na soke shi na bace shi da asalinsa ki kai tafi can dan bagwariya ya faɗa masa haka sai mutumin ne kai karansa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ji abin da ya faru tsakanina da Abu Dhar magana ta hada mu amma ga kalmar da ya gaya mun sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dhar ce innaka ru'un fi jahiliya sai dai mutum ne wanda kana da tabi'a ta jahiliya to ya rasulullahi ala kidai inni duk da shekaruna ina tattare da kuma dabi'a ta jahiliya manzo ya ce eh, duk da shekarunka to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa ikhwanukum khawalukum wato waɗannan a ƴan uwan naku masu muku hidima ne dangin ku ne ƴan uwan ku ne masu hidiman da ƴan uwan ku ne saboda haka fa idza kana tahta ahadikum fa idza kana ahadukum tahtahu akhuhu falyut'imhu min فليطعمه walyulbithu mimma وليلبسه wa la ولا ma la لا fa in كلفتموهم fa قال wallahi waɗannan ‘yan ku ne Allah ya sanya su karkashin ku suna muku hidima saboda haka abinda duk kuka shi ku ba su abinda duk kuka sa na sutura su ma ku tufatar da su irin wannan sannan kuma kada ku dora musu aikin da ya fi karfin su in har za ku dora musu aikin da ya fi karfin su to ku taimaka musu to tun daga wannan abu abu abu zar ya kasance yana ciyar da bawansa abinda shi yake ci yana tufatar da shi abinda yake yake sanyawa na sutura a jikinsa abu zar a nan gama aiki sallallahu alaihi ya kisanta shi da innaka mru'un fika jahiliya saboda wani abu da yayi irin na jahiliya amma wannan bai zare wa Abu Zar sifarsa ta mumini ba bai zare masa sifarsa ta takawa ba bai zare masa matsayinsa na sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda ka zai samu mutum wanda zai yi wani aiki na laifi kuma wannan aikin na laifi iya kawai iya wannan aiki shi za shi za a aibata shi za a soka amma wannan ba zai sa a yi kwalle mutunsa gaba ɗaya ba to hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna haka wato yana da kyau har kullum idan mutum zai yi hukunci ga wani to ya dubi janibi guda biyu ya dubi bangarori guda biyu ya dubi bangarorin hasanatinsa ya dubi bangarorin sayyatinsa wanda ya fi rinja ya zama shi ne za a yi misali da shi ba wanda yake kaɗan ba wasu har kullum idan za su yi hukunci bangare ɗaya suke kallo wato suna kallo ne da bakin majibi ko da yaushe ba sa kallo da madubi wanda yake da haske don haka kullum suna hango laifuka ne ba sa hango alkhairai ba sa hango ayyuka na kwarai don haka in suka tashi suka sai ka ɗauka da ɗai mutum bai taɓa aikin alkhairi a rayuwarsa ba haka kullum za su yi ta faɗar aibi ne wannan ba sifa ce ta musulmi ba sifa ce ta imani ba شرع ابن تيمية كتاب ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة katira dalilan wannan ka'ida daga cikin alkur'ani da sunna da ijma'in magabata na wannan al'umma dalilai ne masu yawa laisa hada mawdi'a mawdi'ahu yace wannan ba shine mahallin da zamu fadada wannan magana ba kan ba tsawo fi wa mun fadada shi a wasu gurare daban-daban wa yanbani alaihi umur to akan wannan asali akan wannan ka'ida akwai al'amura da da za su gina akai wa yanbani kafira akwai al'amura masu yawa da za su a kan wannan asali wani haza man kana ma'ahu imanin haƙiƙi fala budda an ya kuna ma'ahu min hadhihi al'amal bi qadri imanihi saboda haka wanda ya kasance yana da imani na hakika to babu shakka dole ne a samu yana da irin waɗannan ayyuka na kwarai gwargwadon imaninsa wa in kana da dhunub ko da kuwa yana da zunubai ko da ko zaka ce yana da zunubai to wannan zunuban ba za su hana ya kasance yana da sakamako na gwargwadon ayyukan da ya rana ba kamar rawal bukhari fi sahihihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda anna rajulan kana yud'a himaran akwai wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ake masa lakabi da himar sunan shi abdullahi amma ana masa lakabi da himar kana yudhikan yudhikun nabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita sa annabi sallallahu alaihi wasallama dariya wato yakan yi abubuwan da suke sa manzo sallallahu alaihi wa sallama. dariya yakan je ya samu mutum ya kasa tulin zumarka sai kawai ya dauki tulun nan a matsayin kamar ya karba a bashi sai ya tafi ya kai ya ce ga manzo Allah ga kyauta na kawo maka sai manzo Allah ya karbi zuman nan can mutumin nan sai zo neman kuɗin sa gurin Abdullahi Himar Abdullahi Himar ya ce to zo mu je kai ka gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi kuɗin ka shi <laughs> da kai wa zubar da shi ya sanye kaga ya za a yi kenan zai kai wa manzo mutum zai je ce manzo Allah kai ka biya ni saboda ka dole dai a hakura sai je kai mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya murmushi wani lokaci a ɗauko a biya wannan mutum kuɗinsa kana yuzhiku an nabiya sallallahu alaihi wasallam wa kana yashrabu al-khamr wanda aka kuma mashayin ne wai yujliduhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa bulala fa utiya bihi marra wata rana aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai ya tashi a kawo shi annabi ya masa bulala bayan kwana biyu kuma sai a kawo shi cikin abige da giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi masa ainihin a yi masa bulala wasu masu duka da da kara suna yi masu yi da takalmi suna yi masu yi da tafin hannun su suna yi haka ake ta yi kullun da shi fa utiya bihi marra wata rana an zo da shi a cikin bayansa fa qala rajulun sai wani mutum cikin majalisar ma'aikata sallallahu alaihi wasallama sai ce la'anahullah ma akthara ma yu'ti ma yu'ta bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam yake shi Allah ya la'ance shi kullum sai an kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ana yawai kawo wanda mutum ya sha giya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a masa horo amma bai sa ya daina ba a wata waya akhzahu Allah Allah ya kaɗar da shi haka wannan mutum ya faɗa ga shi wannan Abdullahi Imam فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله دي هكا yace la tal'anhu kada ka la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin shi yana son Allah da manzonsa kada ka la'ance shi domin yana son Allah da manzansa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a la'antar wanda yake son Allah da manzansa wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba a cewa da shi ba a la'antarsa manzo Allah sai ya hana a la'anci wannan mutum kaga wannan mutum ya hada janibi guda biyu ta wani bangaren yana shan giya har ana zuwa a hora shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani bangaren kuma yana son Allah da manzansa wancan laifi da yake yi bai zare masa ko ya shashe masa sansa da Allah da manzansa ba saboda haka matsayinsa na yana son Allah da manzansa yana nan duk da cewa kuma ya wato shedan yana rudarsa har ya shagiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zuciyarsa tana son Allah tana son manzo sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallama abinda yake faruwa gare shi wata zamiya ce shedan yake yi masa wata ainihin fujjace shi da yake fujjata zuwa ga aikata sako ya karkata zuciyarsa zuwa ga shan giya don haka a wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu auna da shaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaytan akan dan uwanku domin lokacin da za a la'ance shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru bai tsawatar ba babu shakka wannan watakila zai iya sawa shi wannan mutum ya sare ce to babu shakka tunda har manzon Allah ya yi shiru ga da cewa an ce da shi tsinanne ne ba shi ba rahamar Allah manzo Allah yayi shiru kamar ya tabbatar da cewa mutumin nan bai tare da rahama ranar gobe kiyama kaga wannan zai iya sa ya bazama ya kara shiga cikin ayyukan sa na tunda dai har ga shi gaban manzo Allah an ce ba shi ba shiga rahama manzo Allah kuma bai ce a'a ba kaga wannan zai taimaka wa shaidan shi kuma ya kara abin da ma baya yi da watakila sai ya dawo yana yi watakila ma in ba isa ba shaidan ya fuge shi har ya yarda kaga hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa yana san Allah da manzansa wannan shi kuma watakila za ta taimaka masa da tun da har ya samu wannan yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan shaida to ya kamata ya kokari ya fi karfin shaidan akan abin da yake dan shi zuwa gare shi ya dawo ya zama mutum na kwarai soyayyar ta ga Allah da manzansa ta cika wato domin soyayya da Allah da manzansa wani bangare ne na imani imani yana cika yana cika yana kuma raguwa yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa zai yi sha'awar tunda har an sifanta shi da mai san Allah da manzansa yaga cewa imanin nan nata ya ci gaba da karuwa ba ya ci gaba da raguwa ba to kaga wannan akwai kwadaitarwa wannan ta sa malamai suka ce baya halatta ala anci muayyan la yajuzu la'nul muayyan wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta a la'anci wani mu'ayyan ba wato wani mutum da za a nuna a ce wane la'ananne ne suka kake bai halatta ba matukar dai mumini ne bai halatta ka la'ance shi ba za ka iya la'anta cikin rubutu a ce duk mashaya giya an tsine musu albarka wannan la'anta ce cikin rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa giya ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai dakwanta ya tsine mai sayar da ita ya tsine wa mai rubuta ainihin cinikinta don maza Allah ya tsine ma waɗannan kaga a shari'a waɗannan duk tsinannu ne za ka iya zuwa ka faɗa cikin ruri duk wanda yake waɗannan abubuwa maza Allah ya tsine mishi don haka duk wanda annabi ya tsine masa inan ne wanda aka tsine masa ba za a annabi ya tsine masa ba za a tsine masa ba za a tsine masa amma wannan tsinuwa ce cikin rugubi a ka ɗauki wani mutum wane dan wane ka ce wane la'antacce ne tsidan ne ne saboda ya sha giya wannan shi manzo Allah ya hana al-la'nul mutlaq wannan ya halatta don manzo Allah ya yi al-la'nul la'nul muayyan kuma la'nul muayyan ka la'anci wani wanda zaka ayyana shi ka ce wane kake nufi wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana domin me domin baka sani ba ka yi abin da kake ganin shi yana aikatawa Allah maɗaukacin sarki ya yafe masa wannan saboda wani gagarumin wani aiki na alkhairi da ya yi wanda kai baka sani ba idan ka la'ance shi kamar ka ce ba shi ba rahamar Allah tare da cewa Allah kuma ya yi niyyar ya shigar da shi rahama saboda wannan babban aiki wato yana da alhasanatul mahiya ta yiwu jiya ka gan shi ya sha giya amma da safe wato jiya ka gan shi da daddare yau da safe kuma Allah ya albarkace shi da tuba ya tuba tuba wacce ke ta gaskiya kai abin da kake masa hukunci na la'ana abin da ka gani ne jiya amma a yau yana daga cikin karbabu a gurin ubangiji yana daga cikin waɗanda ubangiji yake san su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda ka kai kana masa la'anta ne akan abin da ka sani jiya amma a yau baya tattare da wannan kaga anan ka fada cikin haƙƙinsa shi yasa aka hana al-la'nul muayyan ta yiwu ya kasance ranar gobe kiyama ya samu shiga cikin waɗanda za a ce ta kai baka sani ba anan kai masa hukunci da cewa ba shi ba shiga rahmar ubangiji can kuma ka tsince shi a cikin tawagar waɗanda a ce da su su shiga aljanna zai yiwu Allah ya jarabe shi da wasu musibu daban-daban a nan duniya waɗanda za su zama kafara gare shi bisa wannan laifin kuka na shi kun san mumini ko ɗaya ya taka sai Allah ya karkaɗe masa kurakuransa to tayo Allah ya jarabe shi da rashin lafiya tayo Allah ya jarabe shi da talauci tayo Allah ya jarabe shi da musiba da baka sani ba ka zama kafara ce bisa ga wannan aiki da kai baka san da wannan ba don haka shari'a ta hana la'antar muayyan ta yiwu kuma wani abu ne take da san yayi ba daidai ba alhalin kai ne baka yi kai ne baka fahimta daidai ba kaga ka la'ance shi akan abin da bai kamata ba akwai lokacin da Isban ibn Malik Isban ibn Malik ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace tsakaninsa da masallaci akwai wani rafi wanda idan aka ruwa rafin na cika kuma ganin sa kullun ƙara ja da baya yake ba ya da dan jagora don haka zai rika sallarsa a gida dan haka yana gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa sallah a wani bangare na gidansa idan ya yi sallah dan shi kuma ya yi gurin gurin sallarsa manzo Allah ce to ya yarda manzo Allah ya je ya same shi a gida mutanen Banu Salim ibn Auf ibn Salim Banu Salim ibn Auf kabilar shi Itban gaba ɗaya da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Itban ibn Malik sai suka zo a wannan lokaci aka shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani abinci na musamman ya zauna tare da jama'ar wannan kabila din gaba daya sai ya zamana ba a ga wani mutum da ake kira Malik ibn Dukhshan a wata wayar ibn Dukhshan ko kuma ibn Dukhaish sunan nashi ya zo da nan da wannan Malik ibn Dukhshan dan kabilan ne kuma dan uguwan ne gashi an tattara an taru a gidan Isbad ibn Malik amma shi babu shi ya ka ya ba a ga wani ba aka faɗi sunan shi sai wani ya ce ai wannan munafiki ne ba ka ga kullum tare da su yake ba ya fi ba su fuska a kanmu da haka munafiki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce da su alai sai an la an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah baya shaidawa cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah ni Muhammad ma'aiki ne na Allah sai wani ce يشهد ولكن ليس في قلب ليس من قلبه يعني ليس صادقا من قلبه إيه أنا هذا أما بعد بسكيك ما أحد زوجي أبا نزل صلى الله عليه وسلم يكيد سوء لا ينبغي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادق بها من قلبه أن تمسه النار أو أن يدخل النار بايا يوه ga wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah yana mai gaskiya daga zuciyarsa kuma ya shiga wuta a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi biha wajha Allah Allah ce mutumin nan yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aiki ne na Allah kuma yana faɗar haka dan Allah manzo Allah ya mata shaida cewa yana faɗar haka dan Allah ya yi kokari ya hana su tuhumar da wani yake so ya yi mata domin an shiga an fara zana cewa ai munafiki ne innahu rajulun munafiq ai munafiki ne ana ganin yana ba munafikai fuska tare da cewa kuma ba haka bane kuskuren fahimta ne dan ba gan shi ba sai aka tsara karfafa cewa wannan fahimtar gaskiya ce manzo Allah ya nuna musu ba haka bane a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai hukunta wannan da ya da'anci shi wannan Abdullahi Shimar ba wanda ya ce da shi ya ya ya ya tsine masa ya ce la'anahullah a wata ruwayar akhzahullah annabi bai hukunta shi ba saboda yayi wannan da tawili shi a tsammanin sa ya cancanci la'ana din manzo Allah nuna masa a'a ba cancanci ka la'ance shi ba wannan kuskuren da yayi na ya la'anci wanda bai cancanci ya la'anta ba ba wani abu bane da za a hukunta shi akai domin yayi shi ne bisa tawili a tsammaninsa daidai yake shi yasa annabi sallallahu alaihi bai yi masa wani hukunci ba kamar yadda bai yi ma wancan mutumin da ya ce wa Malik ibn Dashum ya ce da shi munafiki Allah bai masa hukunci bai ce ka faɗa masa munafiki ka zama munafikin kai yanzu tun da shi ba munafiki bane kai ka zama munafiki a wani tsauran mataki a kan wannan wani abu ne da ya faru a wajensa bisa da tawili in kuna tunawa lokacin da aka yi wa sai da kuna Aisha Allah ya kara masa yarda kage da Safwan ibn Mu'abbad Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin waɗanda suka fi kowa zakewa shugaban munafikai na Madina yana cikin wanda suka fi kowa zakewa wajen yaya ta wannan kagen da tere da Aisha duk inda ya zauna wannan labari na abin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake yi a Madina yana zuwa ga kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi ya tashi cikin masallaci yace wane ne zai isan mun ga wannan mutumin da cutarwarsa ta kai har ga iyalina waye zai mun maganinsa a lokacin sai sa'ad ibn mu'az shugaban aus sai ya tashi ce ya rasulullah ka ba mu umarni mu za mu maganinsa in ka ce ma mu kashe shi mun gama da shi kenan sai sa'ad ibn ubada shugaban khazrajawa yawa sa'ad ibn mu'az yace idan ya kasance daga aus to za mu gaba da shi za mu kashe shi in kuma wannan mutum daga cikin ɗan uwan mu hazraj ne to shi ma ba zai gagare mu ba kun san a jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin jituwa tsakanin aus da hazraj ga shugaban aus yana cewa idan wannan da kake kuka da shi a gaya mana shi ko wane ne in daga cikin kabilan mu ne za mu gaba da shi in ma daga kabilan khazraj ne to ba zai gagare mu ba kaga wannan sai ya tuno musu abin da yake faruwa su a jahiliya sai sa'ad ibn ubada shi kuma shine shugaban kabilar khazraj yana gurin sai ya tashi ya ce wallahi na rantsi da Allah baka isa ba bai isa ba saboda me saboda yana ga kamar anan yana nuna cewa mu ausu ko khazrajawa din nan mu karfin su za mu iya maka maganin su sai ya tashi ya ce wallahi baka isa ka kashe shi ba sai wani ya yi farat daga cikin ƙausu sai ya ce kai ne munafiki ne kana kare munafiki shi ne manzo ya yi kokari ya kwantar musu da ya yi ainihin kwantar da hankalinsu ya sa ainihin a wannan hayaniya ta lafa to da ga alal munafiki kai dai munafiki ne kuma munafiki ke karewa ya faɗa wannan duka ijtihadin sa da kuma hushi da yake ciki a lokacin ya za a ce ga wani yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya ce ba isa a yi maganin sa ba ke to in dai mai faɗar haka ba munafiki to babu munafiki kenan saboda sai masa hukunci da munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kwantar musu da hankalin su ya lalace su ba tare da yayi hukunci akan wanda ya ce wa sa'ad ibn ubada munafiki ba saboda a lokacin da yake faɗa yana faɗa ne bisa tawili an gane ko yana faɗa ne bisa tawili a bisa tsammanin shi munafiki ko suna kadiyar da ta faru tsakanin al-hafiz ibn abi balta'a da kuma aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya yaki mutanen makka lokacin fatku makka da ya koye labarin yakar su haka zai abi kanta ya rubuta wa mushrikan makka yana gaya musu cewa manzo Allah zai zo ya su a lokacin da aka gano al'amarin sai na Umar ba tashi yayi ba Ya ce a kyale shi ya sare wuyan wannan munafikin haka sai kira shi munafiki a lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ya halalci badar kuma baka sani ba Allah ya tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku to kaga a anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin kiran sa munafiki ba tare da cewa kuma annabi ya nuna wa sayyidina Umar cewa ko da wai ko da ko yayi babban laifi wannan babban laifin an gafarta masa saboda ya halarci bana wancan Malik ibn Rushd da aka ce da shi munafiki saboda bai zo gidan Isban ibn Malik ba lokacin da manzo Allah ya ba gidan shi kansa yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin Badar yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin uhudu wanda duk suka halarci yakin badar aka yakin badar ba a yi shi da munafukai ba yana daga cikin abin da ya kamata a sani duk wanda ya je yakin badar ba munafiki a ciki saboda lokacin da aka fita yakin badar ba a fita ba niyyar ma yaki kamar da kuka sani a tira annabi ya fita ne da wasu yan tsirari akan su je su kare ayari na abu sufiyan wanda yake dawowa daga sham yana dauke da kayan kasuwanci na ƙoran shawa musulmi sun yi hijira sun bar makka kafirai sun mamaye dukiyarsu gaba ɗaya sun ci galibar dukiyarsu Allah ya ce to ga dukiyar mushrikan da suka mamaye muku dukiya suna wucewa mu je mu kai musu farmaki mu kwaci dukiyar wannan shi ya fitar da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina saboda ka ya fita da mutane an tsirari kuma ba ba su yi yaki na ba saboda haka suka fita sun da ta farmaki za a kai shi yasa a lokacin da dama daga cikin sahabbai ba kowa ne ya samu labarin ba kuma a bai matsa kowa ya fito ba saka munafikai ma ba su san me ba kuma ba su fita ba saboda waɗanda duk suka je yakin badar babu munafiki ko ɗaya a cikin su ba ka ga a ce malik ibn rukshin munafiki ne kaga ba ta so ba yana ɗaya daga cikin da suka halarci yakin badar hadith ibn abi balta'a a ce da shi munafiki ba ta so ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar to abin da nake so a gane a nan shine yadda za a iya samun mutum ya aikata wani laifi wanda sifa ce irin ta munafikai amma zai iya aikata shi ko da tawili ko kuma ya aikata shi ba tawili wannan baya kore masa imani kamar yadda khawarijawa da da ke faɗa su a gurin su inda kai abin da yake laifi ne to kawai ka bar ka imani gaba ɗaya. Ba haka dole ne za a yi waje da kai kawai yi waje da kai kuma aka je lanara sai aka shiga wuta kuma nan babu har abada to shi ne ibnu taymiya yake cewa kaga nan za a iya samun mutum wanda yake da imani na hakika a so shi gwargwadon imanin shi ko da ko yana da zunubai waɗanda waɗanda za su sa a ki waɗannan zunuban a ki shi ta ɓangaren ka amma za a so shi ta ɓangaren imaninsa shi ne ya kama da kisar wannan bawan Allah Abdullahi Al-Imam. نعم. وهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره كان يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أو فكر الإيمان كما أن العابد الزاهد كان يكون لما في قلبه من بدعة ونفاس مسبوقا من ذلك الوجه عند الله ورسوله كما استفاضت الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحكم أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء كاتبهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. نعم. ما ليس فهذا ولا حديث حديث عمر بن الخطاب ولا مسلم يكي شنجيا يبين يلا من بيان أن المذنب بالشرب وليك الذنبي ثانية شنجية وغيره يكون شنجية قد يكون محبة لله ولرسوله زي يا زمان ليسان الله لي لمن زنسا وحب الله ورسوله أو تطهر الإيمان كما تن الله لمن زنسا سوني وشيني بدي كرف إجياء إيماني وتسان الله لمن زنسا شيني توشي مدي كرفي لإيماني kama annal abida zahida yace to kamar yadda mai ibada wanda a zahiri yake gudun duniya gashi yana ibada yana tabbatar Allah yana shan wahala tukuru sannan kuma gashi da alamar gudun duniya duniya bata dame shi ba bata sha kansa ba kada ya kunu lima fi qalbihi min bid'atin wa nifatin mashutan min zalika zuci inda Allah wa rasuli zai iya kasancewa saboda bid'ar da take cikin zuciyarsa ko munaficcin da yake cikin zuciyarsa abin ki ta wannan fuska a wajen Allah da manzansa wato gashi ne ibada ne mai gudun duniya ne amma a zuciyarsa akwai bid'a ko a zuciyarsa akwai munafici to ta wannan fuska zai iya zama abin ne a gurin Allah da manzansa sai ya kawo misali yace kamar tafaba fistihani wa ghairiha kamar yadda ya zo a gurare da dama a cikin littattafan hadisai ingantattu da wasunsu wato kamar littattafan sunan من حديث علي بن أبي طالب ما حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري هو حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما هو ودنا كما حديث سهل بن سعد السائلي كما حديث سعد بن أبي وقاص كما حديث عائشة بوسوسو عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج النبي أفد خوارجا فقال سيتي يحضر أحدكم صلاته ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim dayan ku idan ya dayan su yana sallah to zai daina sallarsa in dayan ku ya dayan su yana dayan ku ya ga dayan su yana ya daina nashi wa qira'atuhu idan dayan ku ya karatun daya daga cikin su shi nashi suna karanta alqur'ani la amma baya wuce makosansu yamruquna min al-islam suna fita da gaggawa daga cikin musulunci kama yamruqu sahmu min ar-ramiya kamar yadda kibiya take fita da gaggawa daga cikin abin da aka harba aka harba ta aina su laqitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah domin a cikin kashe su akwai lada a gurin ubangiji ga wanda ya kashe su ranar gobe kiyama manzo Allah ce da in azraktuhum har lalle idan na riske su wato suka bayyana a lokacin ina nan duniya ban yi wa fati ba la aqtulannahum qatla aad lalle tabbata ki zan kashe su irin kisan da aka wa adawa waɗannan su khawarijawa وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سولة وأن سهبا من صلى الله عليه وسلم سكا يعكا فلدى تركي مؤمنين علي بن أبي طالب da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi yake domin shi yake a yake su fa inna wa qala fihi annabi sallallahu ma aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da waɗannan a cikin hadisi wanda yake سميه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وتقول يا ذاك فجل لو عند مسلمين ستسامو فركا تكانوسو يقصدهم أدنى الطائفتين إلى الحق amma mafi kusancin kungiyoyi biyu masu rigima zuwa ga gaskiya su ne za su kashe su su su to kuma sai kasance sai ta ali shi ya yake su wai wannan ne ahlus sunna suke hujja akan cewa sayyidina ali da jama'a ta sune adnan ta'ifatin ila al-haq an samu sabani tsakanin da muawiya amma gaskiya ko daidai yana bangaren sayyidina ali ba bangaren sayyidina muawiya ba wannan shine hujjar da ainihin ahlus sunna suke bayarwa waɗannan duk hadisai ne waɗanda suke nuna ainihin bayyanar su waɗannan khawarijawa akwai hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda wanda yake cikin sahihayn yana cikin bukari da muslim hadisin yana cewa annabi sallallahu ta'ala aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wani dunkulan dinari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda aka ciyo na ganima sai ya aiko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya raba wa wasu mutane guda hudu wanda ake ganin su almu'allafatu qulubuhum ne ba su jima da shiga musulunci ba kuma ana so a lallashi zuciya kada su kalle su koma kafirci sai manzo Allah ya raba musu wannan zinayar daga cikin su akwai al-Aqra ibn Hadith al-Hanbali sannan kuma akwai Uyayna ibn Badr al-Fazari akwai Az-Zaid al-Tani sannan kuma da wani daga cikin qabila qabilar Bani Nabhan sannan da Alkama ibn Ulasa al-Amili sai daga cikin qabilar Banu Kilab lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba mu waɗannan bai ba wa sauran Qurayshawa ba sai Qurayshawa mutanen Makka da al'ansar mutanen madina sai suka yi shi suka ce yi otsi sanadi da ahli najdi waya da da'una manzo Allah sai ya ba wa manya manyan jimajiman waɗanda mutanen najdi sun mu kuma ya kyale mu amma ya ba su saboda kasancewa wasu shugabanni a cikin al'ummomin su kuma ga su sun kusanto musulunci ko sun shigo musulunci lallashin su su zauna a musulunci zai sanya kabilun su ma su biyo shiga su shiga cikin wannan addini amma sauran sauran muhajiru da ansar ba su fahimci hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ba qala sai manzo Allah ya ce musu inna ma ata'allafu ina lallashin su ne lallashin su ne fa aqbala العينين مشرف الوجنتين ناتب الجبين cikin اللحية محلوق da أنا Sai ga wani لأنصار mutum ya المسلم يا تهو يا ركافو عند مزال الله غادر العينين mai kurmin idanuwa mashirikin waje da kai mai ainihin dogon goshi wato goshinsa ya fito sosai na abin nan ah, abin nan mai jib abin nan tumatuman na kibul jalil mai goshi wanda ya fito sosai wato mutum ne mai abin nan ga idan a cikin kurmi sannan ga kumatunsa tumatuma sannan ga goshinsa rafi kakkun lahiya sannan kuma gashi ya bar gemunsa da yawa mahaluk amma kuma ya yi balkwabo yana zuwa sai ya tsaya faƙala ya ce ittaqillaha ya muhammad ya muhammad ka ji tsoron allah sai manzo Allah ce da shi man illa ya idza kai. in har na saba wa Allah ta waye zai bi shi kuma in har ni zan saba wa Allah ta kuma ka gaya mu wanda zai bi Allah din ayamanu lillahu ala ahli al wa la Allah ya amince mun ya ba da sa in kawo duniya ko kuma za ku amince min ba akan taro da kwabo da zan raba muku Allah ya yarda da ni ya amince min ya aiko ni da sakon wahayi amma ko ba za ku yi amince ba akan taro da kwabo abin duniya da zan raba muku ba za ku amince da wannan ba fata ala hu rajulun qablahu sai wani ya rasulullahi bari in kashe wannan mutum mai ruwaya ce ina tsammanin Khalid ibn Walid ne yadda a kare shi ya kashe shi fa mana a hutun Allah ki a rabu da shi kaga wato a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa falan ma walla lokacin da ya juya baya tafi قال في مزال إن من ذئبه هذا أو من أخيه هذا قوم يقرؤون القرآن لا Wannan حلاجهم ta متتقى sani za a samu wasu mutane sun bayyana waɗanda za su rika karatun Qur'ani ba zai wuce makoshin su ba yamruquna min ad-din muruqa sa'il bil za su fita daga addini da gaggawa kamar yadda abin har abin da kibiya take fita daga abin da aka harba ta cikin sa yaqtuluna ahlal islam za su rika kashe musulmi wa yad'una ahlal awtan amma za su bar waɗanda suke bautar gumaka la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl aad lalle tabbata hakika har idan na rike su zan kashe su zan yake su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan su ne kawarijawa da karshe daga cikin tsakan wannan mutum aka fara samun shugabannin wannan akida ta ainihin kawarijanci suke da tafiyar aƙida daman kawarijanci da aƙidar shi'a su ne aƙidar da suka fi kowace aƙida dadewa domin aƙidar shi'a ta fara bayyana tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai su abdullahi ibn saba suka bayyana wannan da yahudan wanda ya fito yana ta yaya ta cewa sayyidina ali shi aka yi wasiya face aka yi masa aka ba mu wanda wa wanda bai cancanci shugabanci ba kuma tun zamanin sayyidina usman ya fito da wannan da'awar tun daga wannan lokacin aka fara ainihin haifar wannan muguwar aƙida ta shi'anci haka nan khawarijanci bayan an samu sulhu da yarjejeniya tsakanin sayyidina muawiya da kuma sayyidina ali radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma aka samu waɗannan kauyawa jahilai waɗanda suka shiga cikin rundunar sayyidina ali <clears throat> suka fake da rundunar sayyidina ali su yi banna a wannan lokaci ne suka fita suka ce su sun yi tawaye suka kama sayyidina ali da sayyidina muawiya gaba daya waɗannan su ne khawarijawa su ne waɗanda suke kafarta musulmi ainihin a bisa aikata zunubi don ya aikata kabira sai su kafirta shi haka nan a wannan lokaci su ma shi'a suka bayyana waɗanda suke kafirta gungun sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ibnu taymiya yana cewa aqidar aqidar kawarijanci jahilci ne ya haife ta wato jahilci shi ya haifar da aqidar sabanin aqidar ci an ci shi kuma wannan zindikanci ne ya haifar da shi wato kaga gara kawarijanci da dama-dama akan shi'anci rafilanci ke sannan a kawarijawa ba kowa da kowa cikin sabon mazala suke kama sawa ba ta kama sabu bakar da umar ba ta kama sa amma shi a suna kama sa abubakar da umar da duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa in ba wasu 'yan tsirari da suka yi tozaciya ba waɗanda ɗan kaɗan ne ba su wuce da samun yatsun hannunka guda ba to kaga a shi kenan khawarijanci gara shi da shi ci. khawarijanci ba su kafa su dukkan hasai ba sun kafa su waɗanda aka yi rigingimin nan ne da su wato bangaren sai da alika bangaren sai da mu'awiya amma waɗanda suka bar duniya kafin wannan lokacin khawarija ba sa kafa su Shi a kuma suna haɗawa tun da kan sai da abubakar abin da ya kasa gaba ɗaya duk kafa su kaga sun kuma muni ta wannan sannan kuma khawarijanci abin da jahilci ne ya haifar da shi shi an ci kuma abin da ya hantar da shi zan daka ce domin bai hude shi ya fara daga tutar shi an ci shi ya fara daga wannan tutar saboda ka zan daka ce ta haifar da shi sannan kuma hawarijawa ana samun zuhuri da da tsoron Allah a cikin su domin su a gurin su aikata kabira ma kafirci ne kaga wanda yake da wannan aqida kaga dole ya ta kafa kafa ba zai ba zai aikata kabira ba duk da cewa akwai aikata kabira da ya fuka ka zubar da jinin musulmi to amma shi a gurin sa yana ga jihadi yake fi sabilillah sabanin rafidanci sabanin shi'anci su shi'awa a gurin su ƙaryar ma addini ce kai ƙarya ka bayyana mutane abin da ba shi ne ranka ba shi kansa addini ne shi yasa ni ban taɓa ga akidar da ake ta ainihin rarage ne ba ba a iya fitowa a tallata ta kamar shi'anci kullum kullum boye ta suke akida ba ka iya bayyana ta ba wannan akida ce kai ta boye ka kana tara rage ne kana abubuwa ba zagin ta kuma kuma ga shi nan da tufan ku cike yake da zagin ta amma ka ka fitowa ka faɗa in an faɗa kai ta korewa to kaga wannan tun daga nan ka san cewa ba a ba ke da aka gida ta akan gaskiya kira ce da aka gida ta akan munafici da karya saboda wannan kira ta wannan kira ta su ta taqiya wanda a gurin su rukuni ne daga cikin rukunan shi'anci shi wannan taqiya da kusan kaso tara bisa goma na shi'anci gaba ɗaya wannan taqiya sun ne kamar da suke faɗa saboda kaga nan sun sha bamban da kawarijawa kawarijawa suke karya kan fakarta su kuma wannan karyar ita ce za ka yi a ka samu lada kaga wancan zaka fi jin daɗin mu'amala da shi shi gaskiyarsa zai fito ƙwaro tsoro ya maka zaka fahimce shi zai fahimce ka duk abin da ka je yana faɗa da gaske ba da wasa yake ba in yace mu haɗa kai to mu haɗa kai ne ke nufi amma wannan shi a gurinsa in yayi maka karya lada za a bashi dubi dubi saboda haka lokacin da zai ce da kai mu haɗa kai to a zuciyarsa kuma yana la'antar ka lokacin da zai ce ai muna girma sahabban maza Allah a zuciyarsa kuma yana la'antar su kaga wannan zai zai yi wuyar sha'ani zai wuyar sha'ani shi yasa maza Allah wato wahalar da ya sha da munafukai bai sha ta da kafirai ba domin munafukai suna cikin sa suna cikin su suna zama da su amma ana sallah da su suna fita ma jihadi to amma za su yi ta zagon kasa za su yi ta zagon kasa ga musulmi walau kharaju fikum ma zadukum illa qabalan wala awdahu khilalakum yabghurukum al-fitna wa fikum sama'una lahu saboda haka suna tare da ku wanda da yake cakuda cikin kuna kuna kai kawo da shi ya fi cutar da kai sama da wanda ya ja na gatan gefe ya ce ba ruwan shi da kai wanda ya fi shi a ka san baya tare da kai kai shi ma san baka tare da shi to shi yasa a akidar kawari jawa ba da suke cewa ta fi dama dama sai ga malaman hadisi sun karɓi hadisin ba kawari ne amma ba su karɓi hadisin rafidi ba wanda shi an cinsa ya kai matsayin da zaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ma kafirta su malamai suna kiran shi rafidi ba sa karban hadisin sa amma ba kawari ne sai ka samu hadisin sa cikin bukhari ka duba kitabul libas zaka ga hadisin imran ibn hissan imran ibn hissan shugaba ne a cikin kungiyar kawarijawa ma ba ma wai mabiyi ba ne ko wani karamin matashi a'a jagora ne amma da haka za ga hadisin sa a kitabul libas cikin bukhari saboda su a gurin su sun fi kowa tsantsenin yin karya ba su yarda mutum ya karya ba da sun yi karya a gurin su ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kaurace mata da yakarta da tabbatar da gaskiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa yayi gaskiyar bayani akan mutanen da ba sa da wasu annabi ba su annabi Isa kuma ba su annabi Muhammad ba don ana cewa ba su da manzo wato yana tambaya kan waɗanda ake kira ahlul fatra ko ahlul jahiliya waɗanda ba su riski zamanin annabi isa alaihi salam ba ba kuma su riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suka mutu a wannan dan tsakankani to malamai sun yi sabani kan irin waɗannan mutane wasu suna cewa duk wanda ya rayu a wannan lokacin ba za a kama shi da abin da ya yi na laifi ba musamman shirka da bautar wani Allah idan an je lahira za a jarraba shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai masu yawa waɗanda suna akwai magana a cikin isnadin su amma suna cewa yawan hadisan zai iya karfafa zai iya karfafa su cewa za a jarraba su a ranar gobe kiyama ubangiji ya ce da su su je su shiga wuta wanda ya je ga dangadan ya kama zai shiga wannan wuta din ubangiji ya ce to wannan zai yi min da'a a duniya da a ce ya riski ainihin sako wanda kuma ya cije ya ce ya ubangiji ya zai shiga wuta bayan ina ga wuta ce ce to ga ni da kama ka ƙi biyayya bare kuma a ce manzo na aika maka babu shakka wannan kai ba za ka yi biyayya ba saboda haka wancan da ya tafi zai shiga sai a dade shi a tafi da shi aljanna wannan kuma da yake shiga din sai a dace da karfi a shigar da shi wasu malamai suka ce wannan shine abin da zai wakana saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba har sai mun aika musu da da manzo Mun aka aika masa da manzo ya bi yaki bin sakon wannan manzo to shine za mu kama shi da azaba wasu kuma malaman suka ce a'a ba duka ahlul fatra da suke ma'zuruna ba ba duk ahlul jahiliya suke ahlul fatra ba akwai wanda yake a zamanin jahiliya din Allah ya <clears throat> ya samar da shi to amma kuma ya ji da'awa kira na wasu annabawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin alul jahiliya tun gabanin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gane abinda ake bautawa ba Allah ba na gumaka ƙarya ne suka shiga addinin kiristanci irin su waraka ibn nawfal irin su zaid ibn nufail ibn amr da sauransu irin su umayyah ibn abi salt waɗanda tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun fahimci cewa bautar gunki ba gaskiya bane saboda haka suka shiga addinin nasaranci wato suka shiga addinin annabi isa alaihi salam har ba ta kai waraka ibn nawfal ya yi karatu mai zurfi a cikin addinin nasara har ma yana rubuta yana fassara littafin injila wanda aka rubuta shi da ibraniyanci zuwa larabci wanda yake nuna maka har tsayawa yi ilimi a cikin wannan addini tare da cewa gashi balarabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara ganin wahayi na farko na Aisha ta zo da da shi wajen waraka mai waraka yake cewa a khadija akwai khadija ta zo da shi wajen waraka kaga abin da waraka yake cewa babu wannan abin da ya zo maka irin sa da ya zo annabi Musa wato kenan wahayi ne kai ma Allah ya maka kamar yadda yawa annabi Musa kaga a cikin nan akwai yarda da tabbatarwa da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sallam shi yasa malamai suke cewa waraka shi kansa dan aljanna ne har yake cewa idan har Allah ya aiko ka to babu shakka ina ma a ce a lokacin ina da karfi na in sa in taimake ka lokacin da mutanen ka za su yi gwagwarmayar kusan da kai da garin ka har yake cewa an maza Allah yake cewa yanzu za su fitar da ni domin yana tuna yadda suke san shi yace a kuma har za a kai su kore ni daga kasa ta waraka yake cewa babu mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi wato duk annabawan da suka zo gabanin ka su ma haka suka gamu da labarin kiyayya na ainihin <clears throat> na jama'a to kaga wannan duk ya samu wannan ilimin ne tun a jahiliya kafin bayyanar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo daga Allah to shi yasa wasu malamai suka ce wanda duk ya fahimci gaskiya ya gane to babu shakka wannan ba shi da uzuri ba uzurin da za a yi ba shi kun ga akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita da sahabbansa sai ya wuce ta wata makabarta wacce tun a jahiliya take sai ta ana azabtar da wasu mutane har yake cewa da kuna jin azabar da ake yi musu to da ba za ku ƙara kawo gawa makabarta ba da kuna jin ihu da ruri na ainihin waɗanda suke ake yi wa azaba a cikin makabarta da ma wanda zai yarda ya rungumo gawa ya kawo ta makabarta da ma ta dafa nuka da manzo Allah ya ce da ba ku bunne junan ku ba sai ana musu azabar da babu mai ji illa eh, abin da halittu na jin ta illa sakalai banda mutane da aljanu su kai ne ba sa jin wannan wato ihu da ƙaraji da waɗannan da ake wa azaba suke ji kaga a nan <clears throat> manzala sallallahu sallama yake cewa wannan makabarta kamar da ruwa yake faɗa wannan makabarta makabarta ce da aka binne mutane tun a jahiliya amma duk da haka gashi ana yi masa azaba amr ibn luhai wanda shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin larabawa manzo Allah ya ce ya gan shi a wuta yana jan yan hanjinsa a cikin yan hanjinsa a cikin wuta kaga a jahiliya yana da su zuwa manzo Allah amma saboda wannan laifi da ya shigo da gumaka jaziratul arab manzo Allah ya ce ya gan shi yana jan yan hanjinsa a cikin wuta to shi yasa wasu malamai suka ce ba duka ahlul fatra bane suke ma ahlul jahiliya ba duka ahlul jahiliya ne suke ahlul fatra ba akwai waɗanda za a yi musu azaba musamman waɗanda suka gane tsantsan gaskiya amma suka ci gaba da zama akan akan shirka da kafirci ko da ko ba aiko musu da wani annabi sabo ba to sakon birbishin wancan da'awa ta farko ta ta alhanifiya wacce annabi ibrahim ya zo da ita tana nan tsakankanin ya kamata a ce sun yi riko da ita sun yi aiki da sai da abubakar tun kafin zuwa musulunci ya watsar da bautar gumaka tun kafin musulunci ya bayyana ya fahimci cewa bautar gumaka ba gaskiya bane to duk wanda ya iya gane wannan amma kuma ya doge akan bautar gumaka din to ko da kuwa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a iya masa azaba ga gobe kiyama kamar yadda wannan nassoshi suka suka nuna a takaice dai sabani ne na malamai wasu suna ganin jarrabawa mutum jarraba su za a yi ranar gobe kiyama wasu kuma suna ganin a'a za a yi masa azaba matukar dai sun fahimci gaskiyar a lokacin amma sun ibinta sannan kuma ahlul fatra ba wai sun tsaya a wancan zamanin ba har ina zuwa yanzu aka iya samu ahlul fatra har zuwa yanzu dukkan wani wanda bai taba jin sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba bai taba jin labarin an aiko wani balarabe daga cikin larabawa a tsaurin laraba a zamani kaza ya zo da alkur'ani bai taba jin wannan labari ba don haka bai san musulunci ba wannan shi ma yana daga cikin arul fatra ko da kuwa a yanzu yake rayuwa yana cikin arul fatra kuma kun san cewa akwai da dama cikin sassanin duniya akwai waɗanda ba san san ba su san akwai wani abu musulunci ba ba su taba shi ba malamai wasu malamai sun riskar da waɗanda sakon manzo Allah ya je musu a gurɓaci ba su taba samun sakon annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba ba taba karanta musu alqur'ani yadda yake ba an kai musu labarin cewa wani matsaryaci maha'inci mugu ya bayyana a kasar laraba a zamani kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda muke samu muka samu labarin musailamatul kazzab haka su ma suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan wasu malamai suka ce za a riskar da su da ahlul fatra ko da kuwa suna suna rayuwa ne a ban kasa a yanzu a shekara ta hijira 1400 da ashirin da tara hadisin da ibn hibban ya fitar da shi da salsala mai kyau inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa dakhala an babu wani da yahudi ko ba nasari cikin wannan al'umma da zai ji labarin fitowa ta sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi babu wani da yahudi da zai ji labarin na ashe kaga wanda bai ji labarin sa ba shi yana da uzuri wanda bai ji labarinsa ba amma wanda ya ji labarinsa amma ta haka bai imani da shi ba annabi yace wannan shi ne zai shiga wuta wasu kuma kantararru suka ce ai idan baka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba matukar dai ka rayu a mutumin kirki ka kyautata wa al'umma ka kyautata wa duniya wannan zaka shiga aljanna ba sharadi da sai ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi akwai masu faɗar irin wannan akwai wani marubuci da ake kira Fahmi Huwaidi yana rubuce-rubuce a jaridu na kasar masar da sauran jaridu na duniya mutumin masar ne da daɗewa ya sha rubuta irin wannan cewa dan ne za a ce kawai dan mutum bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shi kuma mutumin kirki yayi ayyuka a a'malu al salihat yayi ayyuka na kwarai kuma a ce ba zai shiga aljanna ba yace wai ya taba zuwa wani masallaci a Kuwait sai ya ga limamin masallacin yana huduba yana tafadar irin narko da azaba da radadi da zai samu kafirai a ranar gobe kiyama duk ya tattara kafirai yake ji dan wuta ne wai sai shi ya tsaya ya kalli limamin nan ya kalli tun daga ƙasa har sama ya ga ainihin agogon da yake sanye da shi daga Switzerland aka yi shi ya dubi takalminsa ya ga dan Italiya ne ya dubi ainihin alkabbarsa ya ga kirar kirar <laughs> abin nan hadar Ingila ce ya dubi ne ya dubi a bututun da yake magana da shi ya ga shi ma daga turai aka kawo shi ya dubi ainihin masallacin hatta da duma da turai ce ya dubi AC ya dubi fanka ya ce to yanzu duk waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na kwarai. a ce kuma wannan mutum ya tsaya yana cewa ba za su gafara ta dubu <laughs> wai waɗannan duk ayyukan nan da suka yi manya manya wanda shi ma limamin yana kafar cikin ni'imominsu kuma yanzu ya ce dai yan wuta ne sai ya ce shi bai yadda ba ya manta cewa Allah ya ce wa qadina ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura saboda ka aiki da babu imani gini ne akan akan banza akan babu gini ne akan ruwa ba zai amfani ba to akwai masu wannan aqidar a kwana na akwai wani Dr. Yusuf Abul Khair Dr. Yusuf Abul Khair a kasar Saudiya yake malami ne cikin malaman jami'a ba wai na addini ba kwaran nan sai da ya rubutu yake cewa haka kawai mu dinga kafirta mu dinga kafirta bayan Allah kawai dan mutane ba su yarda da sakon da aka aiko manzon mu da shi ba sai mu ce da su kafirai bayan ko a cikin su akwai mutane na kwarai akwai na gari akwai kaza akwai kaza wannan ta sa wasu malamai daga cikin malaman kasar Saudiya kamar su Dr. Abdulrahman barra suka yi fatawar da cewa wanda yake wannan magana kafiri domin ya kayyata duk nasoshi da suke cikin Alkur'ani da hadisi wanda suka yi hukunci ga waɗannan da cewa kafirai ne matuƙar ba su yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka sai suka yi masa hukunci da cewa kafiri ne yan uwansa yan ba ruwan Allah su ba sai suka wasa wukan suka zare takobin su su ma suka shiga rubuce rubuce da zage zage cewa ana so za a kawo musu ta'addanci da tsauran ra'ayin addini a ƙasa har ma shi wannan mutum yana barazana cewa da ya san kotu za ta bi masa hakkinsa sai ma ya je ya kai wannan malamin kara wanda ya fatawar cewa ya yarda to su ma suna nan su a gurin su dukkan wani dan kawai baka yi imani da sakon musulunci ba ba zai hana ka zama dan aljanna ba wannan kuma ya kafawa ainihin alqur'ani kalara wannan kuma yake cewa kasancewar wata mata ta je kasuwa sai wani bai hude ya kware mata zani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yahu ya kori yahudawa daga madina to wannan ya halatta a bar mata su je kasuwa waye da ya taba cewa haramun ne mace je kasuwa har da yanzu za a zo ana cewa wannan wannan ya halatta akwai wani malami da yake haramun ne mace je kasuwa mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa suna zuwa sayayya suna zuwa su kai kayan su sayar wannan ba haramun bane abinda aka hana su fita su yi shiga irin ta jahiliya wala yatabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula shi aka hana amma kasancewar bukata ta samu shi ta fita ta je kasuwa ta sayo wani abu ko ta kai na ta sayar wannan ba haramun bane a musulunci wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da wanda ya sayi fegin ginawa don yi gida to amma akwai kaburbura akwai kaburbura na matattu a wannan gurin wato akwai gawar waki ya ce ko kuma mahaifinsa ya rasu sai aka ba shi gadon wannan guri tare da cewa akwai kaburbura a gurin shin yaya zai yi sai ya haƙura sai kaburbura da su shekara arba'in sai tone su ya yi gida wanda shi ne hukunci amma kaburbura ba su yi shekara arba'in ba ba halatta a tone su ba wannan kuma wannan kuma yana cewa yana son a yi masa bayani game da wannan hadisin abu gabul halal ila Allah balaq abu dawud ya rawaito shi a sunan dinsa wannan hadisin hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bayan raunin sa ta fuskar isnadi sannan ta fuskar matani ma ma'anarsa ba ta da kyau babu halal da ubangiji ya halaka kuma ya zama yana kin sa duk abin da Allah yake ki to haramun ne azai Allah baya san shi to haramun ne kai ka so shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi saki sahabbai sun yi saki annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi abin da Allah yake ki ba ko ma ya fiki domin cewa aka yi abghadu abin da ya fiki manzo Allah bai yi wannan ba annabi ya saki wasu daga cikin matansa in kula tuna hatta hafsa sai sayyidina Umar sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saki ta wani lokaci Jibril ya zo maka daga ubangiji yana cewa ya dawo da ita rajiha fa innaha qawwamatun kawama sai Allah ya umarci ka ka dawo da ita domin mace ce mai yawan kiyamul layli mace ce mai yawan azumi annabi yayi take ya take aljuwainiya ya take wata ma haka dai za ta ga a cikin sirarsa an ga maka ya take mace kamar guda uku haka haka annabi yayi take kuma sannan a sahabbanta su ma sun yi take akwai ba waɗanda suka shahara da take kamar sai kamar al-Husayn ibnu ali sai ibnu Ali ya shahara da take take mata har sai da ta kai ubansa yana cewa a daina bashi aure to amma ba a daina bashi ba saboda ana kan sharaf na wato daukaka ta kusanci da gidan annabci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya ba shi a daina bashi aure saboda aure saki ne ya aure mata san tuka bai yace ayi masa bayani game da wannan hadisi ya ujibu rabbuka min ash-shab laysa zabu sabwa wato ubangijinka yana sha'awar matashi wanda yake ba shi da giggiwa wato irin giggiwa ta ta samartaka irin karkacewa da shiga wasu abubuwa da wasu dace ba galibi marhala ta samartaka marhala ce da take cike da giggiwa za a ganshi da rawar kai za a ganshi da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba za a ganshi da wuya ne a ce bai shiga cikin wasu ayyuka waɗanda suke ba daidai ba saboda wannan marhala marhala ce da shaidan yake amfani da ita wajen ya rubi ainihin matashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafta cikin mutanen nan guda bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar arshin kara na gobe kiyama aka lissafta da ashab na sha'a sifatillah da shab na sha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid saurayi da ya tashi zuciyarsa tana ainihin tana rataye da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya gan shi a cikin masallaci saboda duk da cewa gashi a cikin wata wata marhala wani zango da shaidan yakan iya yi wasa da shi cikin kankanin lokaci amma duk da haka ya ci galaba a kan shaidan ya zama mai miƙaƙƙe yana son addini baya son ainihin rawar kai da sharholiya irin ta samari babu shakka wannan wani matsayi ne babba ubangiji ya so shi da shi shi yasa ubangiji yake sha'awar wannan ainihin matashi wannan hadisi hadisi ne sahihi sai kuma wata matsala da yake cewa yana so a yi masa bayani game da cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alkur'ani. wannan matsala ce daga cikin masail na usulul fiqh da malamai suka yi sabani akan ta wasu suna cewa shin aya tana soke hukunci na alkur'ani ko ba ta soke shi matsala ce mai faɗi wanda za ka samu bayanin ta a cikin littattafan usulul fiqh saboda ka in har ka yi ido sosai kana iya karanta wannan fanni har kuma ka zakulo matsaloli irin wannan ina baka shawara ka je ka karanta matsalar a ciki da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allahumma qul lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahulu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'lana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallif alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها dukkan mu da suka rubuto mu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi ya kare musu dukkan wani sharri Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka ji amfane mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in